danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Ina muku maraba, izuwa sashe na dogon labari, a babin soyayya ta da wata bamisiriya a Cairo kashi na hudu. Ba zan manta ba ina gaya muku cewa shikenan sai na saduda mai yiwa dama irin abin nan ne da za ku haɗu da mutum so ɗaya tak a rayuwa. ka ji kana tambayar kanka me yasa tuntuni ba ku haɗu da shi a farkon rayuwarka ba amma kuma kafin ka farga sai kawai ka neme shi ka rasa ba kuma za ka sake ganin sa ba har abada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yadda kaddara ta tanadan mana dole haka muka kwana a garin tanta abokanai na suna ta bacci amma ni kuma ina kwance ko tsawa ban yi ba tunanina yana wani wajen ina ta tunanin wannan yarinya cikin tashin hankali cikin fargaba da firgici wani hali take ciki a can garin kairo allahu ya alam haka ne ta yi in murgina nan in murgina can har dai aka kira sallah asuba cikin sauri ne miƙe na tashi sauran abokaina kaga tashi mana tashi eh, eh, eh. tashi ka tashi mana An gama dan wake ne? Dan wako, dalla malam tashi. Ya kamata mu sauri mu sallah. In ya so sai mu kasa kunne mu ji me ke faruwa a can Cairo. Wai har gari ya waye ne. Eh mana tun yaushe aka kira sallar asuba. Ku sauri ku alola dan Allah mu je kafin a tayar. Wallahi inda ka san inda ka san magin gidi ne ya kwashe ni kawai da aka tashe ni wallahi. Kuma za mu dan gobe Dan Allah ku taho mana, ku taho mu je yin sallar nan. To ai kenan. Saboda haka muka shiga masallaci muka yi sallar asuba sai kuma daga nan muka ji labarin cewa a can birnin Cairo abubuwa sun dan lafa saboda haka muka yi sauri muka karasa tasha domin mun san cewa za a iya ci gaba da tafiya muna isa ba mu wata wata ba muka nemi jirgin karfe shida muka shiga domin mu isa da wuri su abokaina suna Allah Allah mai sauri mu isa saboda kar wani sabon rikicin ya sake barkewa ni kuma ina Allah Allah mu isa da wuri saboda na tabbatar da cewa hatsaniyar da aka yi bata ritsa da ba ta ba haka jirgi ya ta tafiya abokaina suka yi shiru ba sa musayar da suka saba ni kuma dama kamar yadda muka je bana cewa komi har muka koma Cairo ban ce komi ba sanadiyar gurbin tunani na ya cike fal da tambayoyi haka zalika da fatan cewa wani mummunan abu bai ritsa da ba ta ba bayan tafiya ta tsawon wani lokaci wanda ba zan iya kintatawa in ce ga tsayinsa ba kasancewar ba zan yi adalci wajen faɗa ba domin ni a nawa tunanin karni ɗari muka bata a hanya domin zuciyata ta yi matukar kaguwa ta ga cewar ta iso tashar jirgin ƙasa ta Ramses daga ƙarshe sai gama a tashar to tun jirgi bai karasa wajen da zai tsaya ba na miƙe tsaye ina dakon yana tsayawa zan yi sauri na fita kana kafin ya tsaya ina ta leƙe-leƙen daga kai ta nan daga kai ta can ina ƙoƙarin hango daidai inda yarinya na take zama ba ma kai ga fata na na inganta ba babban fata a zuciyata a daidai wannan lokacin na ga ma na'urar dafa shayinta wannan ya ishe ni farin ciki mara adadi sai naga kuma ban ga na'urar ba haka zalika na duba na duba ban ganta ba a zuciyata nace ko dai wajen ya juye min ne to bari dai jirgin ya tsaya mu gani su kuma abokaina sai kallo na suke suna tunanin menene haka nake yi zato suke wai tsoro nake ji ko akwai miyagu a tashar kaga ka kwantar da hankalinka ba tasha lafiya lau take ka zauna kawai ka nutsu ba wani damuwa ka gane a zuciyata na ni ko nake cikin damuwa da ka san damuwar da nake ciki da ba ka gaya min haka ba ban kula shi ba na ci gaba da mai da hankali ina dubawa ko zan ganta ta wani wajen ana cikin haka sai jirgi mu waje ya tsaya ban yi wata wata ba na je na bangaji kofa da fita abokai na suka biyo bayana cikin sauri tunanin su wai wani abu na gani nake so na gudu na karasa wajen da musirya take ina ta haki na tsaya ina kallon wajen sai na ganta a zaune ta jiyo ta kalle na ta murmushi sai ta min alamun na zo na zauna na fara kokarin zuwa ina murmushi ina tunanin me zan gaya mata kawai sai na ga jikinta ya fara murmushewa kamar gari kamar gari yana murmushewa yana murmushewa duka launin kayanta da jikinta yana murmushewa yana bin iska har ya bace ki daya ashe gizo take mun <laughs> ba ita ba na'urar shayinta gurin ba ko ba komi fayar wajen yake na shiga tashin hankali haka na durƙusa a wajen ina ta haki ina ta tunani ina kuka abokai na suka karaso suka same ni a durƙushe a wajen mu me ke damun ka me ke damun ka ne baka da lafiya ne menene yake faruwa me yake damun ka eh yaya ban ba su amsa ba saboda a wannan lokacin ko magana ba zan iya ba ba na iya komi banda tunani banda kuma bakin ciki da jin kunci na rashin wannan yarinya a daidai wannan waje suka kama ni suka cicibe ni muka wuce zuwa gida washe garin ranar na fito da niyyar cewa zan koma wannan tasha ta Ramses na duba wannan yarinya amma samsam masu ababen hawa ba sa zuwa ta wajen ba wanda yake son zirga-zirga a gari saboda ana cikin tashin hankali domin wannan rikici lafawa kawai yake amma yakan dawo a ci gaba da yi da na rasa abin hawa sai na yanke cewar a ƙasa zan je koma me zai same ni ya same ni kawai na fito ina ta tafiya har na fara nisa sai kawai sojoji suka tare ni suka ce lalle na koma gida gari ba lafiya na matsa cewa ni akwai inda zan je yana da matukar muhimmanci a gare ni suka ce min lalle lalle na koma na kiyarda haka suka kama na ta karfi ta yaji suka sa na a motar su suka maida ni unguwar mu kashe gari na sake fitowa muka sake haduwa da wasu suka maida ni haka muka yi ta yi sai da muka shafe kwanaki shida muna haka da su karshe na hadu da wasu suka rufe ni da duka bayan na musu gaddama karshen fita na hudu kenan na dogon labarin soyayya ta da wata bamasirya a Cairo daga alƙalamin Shamsuddin Lukman. sai sati mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari mun gode